ga watan al-muharram a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammacin alhadi kuma nawa ga watan bature kenan yau sha bakwai ga watan wato biyar kenan watan bature a wannan shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin mu na kitabu tauhid babun da za mu tashi a kai yau babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin wannan kuma shine darasi na goma sha na goma sha bakwai babu ma ja'a anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin abinda wannan babi zai magana wato babi ne na ma ja'a abinda ya zo na nassi daga Allah ko manzansa wanda ke nuna cewa anna sababa kufri bani adam sababin kafircewa banu kafircewar yan adam gaba daya wa tarkihim dinahum sababin da yasa yan adam suka bar addinin su huwa al fi salihina shine al-ghuluw zurfafawa fi salihina cikin lamarin salihan bayi wato wannan babu abin da zai kunsa bayanin nassoshi na Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke bayyana cewa daga cikin manyan dalilan da suke sa dan adam ya kafirce ma ubangiji dan adam ya bar addinin sa daga cikin manyan dalilai wato shine al-ghuluwu fi salihina zurfafawa cikin lamarin salihan bayi an fahimta ku to idan an ce al-ghuluwu shine mujawazatul haddi madhan aw zamman mujawazatul haddi ketare iyaka imma ta fuskar yabo ko ketare iyaka ta fuskar kushewa idan ka tashi yaban mutum har ka ba shi siffofin da ba su da shi to za a ce galauta fil madhi ka zurfafa wajen yabo dan ka ƙara masa akan abin da ya da shi idan kuma ka tashi kushe mutum a maimakon ka faɗi aibukansa da ɓangarorin gajiyawarsa sai ka zurfafa har ka faɗi abin da ya fi ƙarfin nan to nan gurin sai a ce galauta fil zammi ka zurfafa wajen kushewa da haka zurfafawa wajen kushewa sunanta algulu zurfafawa kuma wajen yabo ita ma kuma sunanta mai algulu to abin da ke sa dan adam ya bata ya bar addinin sa shine rashin tsayawa tsakiya in ya tashi kushe sai ya wuce gona da iri idan ya tashi yabo kuma sai ya wuce gona da iri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 tare da cewa duk al'ummar da suka gabata baya an ba su littafi domin babu wani manzo face sai da ya zo da littafi ba wani annabi face sai da Allah ya ba shi littafi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba kowane annabi na da littafi amma duk da haka a wurin malaman musulunci ya zama sanannen abu da an ce ahlul kitab ma'abuta littafi to ana nufin yahudu da kuma nasara ba dan komai ba wannan lafazi yake karkata zuwa gare su dan a bambance su da sauran larabawa masu addinin gargajiya dan a bambance su da mutanen farisa masu addinin bautar wuta wanda wannan ba wani littafi da aka bar su su ma larabawan akan addinin da suke kai din ba littafin da aka bar su amma su yahudu da nasara suna kan wani sashi na littafi sun kafirce ma wani sashi na littafi da haka sai ake kiransu ahadul kitab dan wajen kira a bambance su da wa da sauran kafiran da masu ba an gane ko ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab yahudu da nasara la taghlu fi dinikum kada ku zurfafa cikin lamarin addininku kar ku wuce gona da iri cikin lamarin addinin ku to mun faɗa a ɗazu cewa abin da ake nufi da alghuluwu shine mujawazatul haddi wato ƙetare iyaka to shine sai malamai suka ce ƙetare iyaka ɗin nan yana iya yiwuwa ya samu a kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin addini ya zanto mutum ya ƙetare iyaka ta fuskar aƙida ƙetare iyaka ta fuskar aƙida kuma wato zai iya yiwa ta fuskar ka ɗauki ilahantaka ta ubangiji ka baiwa wani wannan wanda ka ba wa ilahantaka din nan ka ƙetare iyaka kenan dan ana son ilahantaka ta zanto ke bantaccen abu haƙƙi ne na Allah shi kadai da zaran ka baiwa wani ya zama to mai kenan ƙetare iyaka kuma sa'ilin nan abinda ya sa ka baiwa wancan din ɗauko shi daga matsayinsa na ɗan adam na mayar da shi ilahu kuma nan ma ya zama ƙetare iyaka kuma ina fatan kuna fahimta to kaga wannan mujawazatul haddi kenan fil aqida sannan akwai mujawazatul haddi fi ta'abbud lillahi fil ibada wajen ibada a ce kai sallah raka'a hudu sai ka ƙara daya su zama biyar a ce kowace raka'a kai sujada biyu sai ka ƙara ka ce kai za ka yi sujadu uku uku cikin kowace raka'a to wannan ya zama mai kenan mujawazatul sulhaddi, ƙetare iyaka ta fuskar ibada an fahimta ko da haka ketare iyaka din nan yana shiga cikin komai da haka sai Allah ce la taghlu fi dinikum sai waɗansu malamai suka ce fi dinikum almuradu bi dini huna al aqida kar ku ketare iyaka cikin aqida waɗansu suka ce a cikin kowane lamari na addini abinda musulunci ya masa iyaka kar ka wuce in matsayi aka ba wani ka tsaya daidai matsayin sa din da aka ba shi kar ka wuce da shi sama da wannan matsayin in kai haka sai ka zama to kai gulu la taghlu fi dinikum taqulu ala allahi illa al haqq kar ku faɗi komai game da Allah sai abin da yake na gaskiya abin da yake na gaskiya ku game da Allah shine ka yadda Allah ta'ala shi kadai yake cikin zatinsa shi kadai yake cikin rububiyarsa wato ayyukansa da gudanar da duniya shi kadai yake wajen ilahiyarsa wato wajen cancantar a masa bauta shi kadai sannan shi kadai yake wajen siffofinsa da sunayensa yadda da kadaituwar Allah a dukkan wannan bangarorin ya zanto kenan ka ka faɗa abin da yake ya dace game da Allah la taqulu ala allahi illa al wannan kenan sannan kuma duk yana shiga cikin wannan kar ka dingina ma Allah ɗa kar ka dingina masa mata kada ka sanya masa abokin tarayya idan ka kore ɗa gabarin Allah ta kore mata gabarin Allah ta kore abokin tarayya gabarin Allah to ya zanto abin da ka faɗa game da Allah abu ne na gaskiya dazu kuma ka tabbatar da kaɗaitakasa wajen zati kaɗaitakasa wajen rububiya kaɗaitakasa wajen ilahiya kaɗaitakasa fil asma'i sifat sannan ka kore masa ɗa ka kore masa kishiya ka kore masa mata ya zanto ba abin da ka faɗa game da Allah sai tsuntsar gaskiya amma da zaran ka kudurci cewa Allah na da mataimaka waɗanda ba lalle ba ne in ka tashi roƙo kai tsaye ka roƙi Allah ɗin ka iya bi ta kansu ka roƙe su su su roƙan ma Allah yanzu ka sanya wa Allah mai kenan kishiyoyi mataimaka sa'ilin nan ko baka faɗi gaskiya game da ubangijinka ba Allah kuwa ce wala taqulu ala Allahi illa al-haq an gane ko idan ka jingina ma Allah ɗa kamar yadda nasara suka yi kamar yadda yahudu suka yi yahudu suka ce uzair dan Allah ne nasara suka ce annabi isa dan Allah ne kamar yadda quraishawan maka suka yi suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah to wannan idan mutum ya dingina ma wannan Allah wannan to shikenan wato ainihin ya ya ya ce Allah ya zama tawayayye kenan domin gajiyawa ce take sa a samu da saboda lokacin da zaka tsufa shi ya kawo ƙarfi. da kai kake ciyar da shi ka biya masa kuɗin makaranta kai masa rigar sallah yanzu kuma shi ke ciyar da kai kuma ya shayar da kai kuma ya maka rigar sallah kuma lokacin da ka gajiya sai ka bukaci zuwa gare shi to ubangiji baya gajiyawa dan haka ya fi karfin kuma ya bukaci ɗakin dan abin da ke sa a bukaci ɗa gajiyawa kun fahimta da kyau haka abin da ke sa a bukaci mace bukatuwa zuwa gare ta ubangiji baya bukatuwa zuwa ga kowa kowa ne yake bukatuwa zuwa ga Allah an gane ku? to wannan shine tsantsar tauhidi wala taqulu ala Allah illa al-haq ku ahlul kitabu kar ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya yanzu anan kamar Allah na cewa kar ku ce Allah na rada kar ku ce allolin biyu ne kar ku ce uku ne kar ku ce Allah na da mata kar ku ce Allah na da kishiyoyi shine ma'anar wala taqulu ala Allah illa al-haq innamal masihu isa ibn maryam rasulullah innamal masihu lalle almasihu wato almasihu a nan gurin annabi isa ke lalle almasihu isa bin maryam wato annabi isa wato dan maryam rasulullahi manzo ne na Allah an gane ku almasihu to wane me ake nufi da almasihu daga fi'ilin masaha yamsahu shi shine fiye wato mazdarin sa kenan almasihu ala wazni fa'il to shine suka ce imma ya kasance fa'ilun bi ma'ana fa'il ko fa'ilun bi ma'ana maf'ul idan aka ce fa'ilun bi ma'ana fa'il sai ya zanto almasihu ana nufin almasihu wato kenan allazi yamsahu almarda fa yabra'una min almarad wanda ke shafar marasa lafiya sai su samu mai sai su samu waraka da izinin wa da izinin ubangiji to shine almasihu wanda idan ya shafi idan makaho sai ya dawo yana gani in ya shafi kuturu sai ya dawo da yatsunsa in ya shafi gurgu sai ya tashi ya miƙe ya tafiyarsa to shi ake kiransa almasihu bi ma'ana kenan almasihu fa'ilun bi ma'ana fa'il amma wanda suka ce fa'ilun bi ma'ana maf'ul suka ce almasihu ai alladhi musiha bil baraka wanda aka wanda wanda baraka take albarka take waye ta ko ina dan yace mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya innamal masih lalle al masih isa ibn maryam annabi isa dan maryam rasulullah manzo ne na Allah jakada ne na Allah cikin cewa jakada ne na Allah mayar da martani ake yi ga bangalori guda biyu yahudu da nasara wanda dama su ne ahlul kitabin da ake kira da farko saboda mai yahudu sun zurfafa cikin lamarin annabi isa amma wace irin zurfafawa ta wajen yabo ko kushewa kushewa ta yadda suka zarge shi da cewa shi dan zina ne ta yadda suka zargi mahaifiyarsa da cewa mazinaciya ce ya ukta haruna ma kana abuki mra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya suka ce ai wato mahaifinki ba mutumin wofi bane ba sannan kuma mahaifiyarki bata kasance mazanaciya ba wato nan gurin mai suke nufi ita ta zama mai kenan ita ta zama mutuniyar wofi kuma ta zama mazanaciya haka yahudu suke nufi la'anar Allah ta tabbata kansu fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتانا الكتاب zuwa to kaga anan gurin guluwin da yahudu suka yi wajen kushe annabi isa nasara kuma guluwin da suka yi wajen mai wajen yabansa ɗaukaka ce ɗaukakar sai suka wuce da matsayinsa na ɗan adam suka kai shi matsayin Allah tunda sun ce shi wani ɓangare ne na Allah tunda ɗa ai ɓangare ne na ubansa shi yasa yake kama da uba wajen sauti wajen tafiya wajen waɗansu kawa da uba ke da su to sai suka ce annabi isa ɗa ne na Allah wato wani sashi ne na Allah kenan ya zanto a nan gurin wato kaga san aibata Allah kenan to da Allah ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah kalmar rasulullah ta ta mayar da martani gare su ya ku yahudu kuka ce shi da kuka ce shi kaza ne to rasulullahi jakada ne na Allah Allah ko baya sa mutum a cikin jakadansa sai ya ta tatacce mai asali Allahu yastafi min al mala'ikati rusulan wa minan nas Allah zaba yake tace kafin ya samu ya zaɓi manzanni tacewa yake sawa'un cikin mala'iku ne ko cikin bil'adama sai an tace to ko babu yanda za a ɗauko bara gurbi kenan wanda bai da asali sannan kuma mayar da martani ga nasara ya ku nasara da kuka ce matsayinsa matsayin ilahu bai kai nan ba har yanzu yana a matsayin mai rasulullahi dan aike ne na Allah wato bawa ne na Allah baya da tacewa wace abinda ubangijinsa ya ce yi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu sannan shi annabi isa din nan wa kalimatuhu kalma ce ta Allah alqaha ila maryama wadda ya aika da ita zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah abin nufi annabi isa alaihi salam sanadiyar samuwarsa ya sha bamban da sanadiyar samuwar sauran mutane sauran mutane samuwarsu dole ne a sami aure sannan a samu alaka ta auratayya tsakanin miji da matarsa a sababin haka sai Allah ya sa a samu juna biyu amma samun juna biyun da Maryam ta yi kalma ce Allah ya aika wata kalma karmal kun fayakunu da Allah ce kun fakana alhamlu fi batniha sai kawai ciki ya kasance wato ta samu juna biyu daga cewa kun to wannan ita ce kalmar ta Allah din ma'ana annabi isa ba shi ne kalmar ba an samar da shi ne da da kalmar ne imamu ahmad yake cewa laisa isa huwa kun walakin na isa bi kun kana eh, isa ba shi ne kun din ba shi ya kasance ne a sanadiyar fadin kun wa kalimatuhu alqaha ila maryama shine sai ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربي دمي لأهب لك غلاما زكيا sai take mamaki ya za ta ki samu ɗa ya za a zo a mata bisharar samu ɗa anna ya kunu li gulamun walam yamsasani basharun walam aku Kala qala kadhaliki qala rabbuki hayyun ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا كان آية كان أمرا مقضيا sai ki daina ma musu an riga an zartar kana amran maka wani abu ne da an riga an gama bayan da haka ma a nan gurin ba a kawo maganar cikin ya shiga ta yi wata kaza ta yi kaza kawai sai aka ɗauke hoton duk wannan tunda an ce kana amran maqdiya me ya rage mu gani haihuwa sai ce fa hamalatu فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة wato uslubin qur'ani da ban mamaki har zuwa karshen can gurin idan kun je kun duba cikin suratul maryam almuhimmu dai wato ainihin kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu kuma shi ruhi ne daga ubangiji abinda ake nufi annabi isa yana cikin jimlar rayuka waɗanda Allah ya halicce su wato shi ba bangare ne na Allah ba halitta ne na Allah kamar yadda rai nawa da naka da na dabba da na kiyaki da na kowa yake a matsayin mallakar Allah Allah ne yi su to haka annabi Isa ma rai ne wanda Allah ya halitta shi shine ma'anan wa ruhun minhu ai ruhun ka'inun min Allah ta'ala min indillahi ta'ala wani ruhi ne kasantacce daga wurin Allah ta'ala fa aminu billahi wa rusulihi da haka ku yi imani da Allah da manzanninsa wala taqulu salasa kar ku ce allolo uku ne intahu khairan lakum intahu ku kiyaye kanku ku daina sai ce mai khairan lakum me matsayin sa alirabi intahu khairan lakum eh <laughs> hu khairan ana maganan khairan din ne haba ba haba tamyizi eh ba wannan nake magana ba ba wai ta ba ta nahiyar sarfu me yasa ya samu fataha guda biyu me yasa aka yi masa nasarwa dan me habamahu lan bihi habamahu lahu intahu khairan lakum ismu yakunni al mahzufa intahu yakuni al intihau khairan lakum kaga yakun al intihau sai zanto ismu yakun kenan khairan kuma fa khabar yakun kenan in tahu khairan lakum ku daina abin nan da aka hane ku daina wannan ita ce alheri gare ku innama allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad ku sani lalle Allah abun bauta ne guda daya subhanahu tsarki ya tabbatar masa ya fi karfin an yakuna lahu walad a ce yana da da lahu ma fi samawati wa ma fil ard mallaka sama da kasa gaba daya nashi dan haka ya bukatun dake tunda sama da kasa gaba daya mallakar waye nashi to dan haka baya da bukatun dake duk wanda ke cikin sama da kasa bawa ne ga Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da ƙasa ba bawa yake ga Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila dan haka ubangiji ta'ala wato ainihin ya kadaita baya da abokin tarayya ba kamar yadda kuke riyawa ba ko nasara ku ce Allah yana da abokin tarayya ko ku jingina masa da ba kamar yadda kuke riyawa ba kuma haka ko yahudu to kaga wannan aya tana rushe wato ainihin al kenan da Allah ya ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum an gane ku wa fi sahih an ibn abbas radiyallahu an fi qawli Allah ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa wa la waddan la تذرن wa la سواعا wa يغوث wa nasra qal hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin falamma halaku auha ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha Anfaba, wa sammuha bi asma'ihim ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وفي الصحيح a أتكن صحيح البخاري an ibn abbas radiyallahu an anhuma an hadisi daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa fi qaulillahi ta'ala wato cikin fassaran fadin Allah ta'ala wa qalu la tazarunna alihatakum wato wannan hikaya ce ta maganar mutanen annabi nuhu wa qalu ma'anasta qala ba'dhum li ba'd sashin su ya faɗa ma sashi cewa la tazarunna alihatakum kar ku rabu da allolinku wala tazarunna waddan kar ku rabu da wad ko wud wala suwa'an kar ku rabu da suwa'a wala yaguta kar ku rabu da yagud wa ya'uka kar ku rabu da ya'uq wa nasra kar ku rabu da nasra wato wad da suwa'a da yagud da ya'uka da nasra kala abdullahi da abu nafi hadhihi Asma'u suna ganin wani karin nishadi da karsashi wajen ibada wannan shine matsayin da yasa suka yi dan tunawa da su da irin ibada su su yi koyi da su shikenan wannan suka zo suka mutu da waɗannan suka zo waɗannan suka zo suka mutu waɗannan suka zo sai shi dan yazo rada musu yace ya iyayenku dama sun kasance suna bauta waɗancan ko ne ba gane ba bakin zarin da ya bace muku shikenan sai suka ci gaba da bauta musu da suka ci gaba da bauta ta musu kaga shirka ta faru ban kasa kenan da shirka ta faru kuma kaga akwai bukatun a turo manzo don jaddada mai tauhidi din nan tun da yanzu ya riga shirka ta zo ta shigo ciki a ce tauhidi shine asalin addini shirka kuma ba kuwa ce kun fahimta da kyau shi yasa duk masu bincike a manya-manyan jami'o'i na turai wai in suna bincike kan addinai sun ce asalin addini kafin komai shine khurafa tamfe-tamfe wai daga baya ne wato ainihin aka fara samun addinai daban-daban aka samu wannan a samu wannan a samu wannan amma dama can asali canfa canfa shine asalin addini to kaga wannan ƙarya suke asalin addini shine tauhidi daga baya ne shirka ta zo an fahimta ko sannan canfa canfa suka zo daga baya su sun zo don su ture wancan asalin to kuma Allah ya turo da manzanni karni bayan karni don kuma su rushe wannan bakin al'amuran da suka zo cikin addini kuna fahimta da kyau saboda haka duk abin da ka karanta da za a ce maka asalin addini can canfe wannan ƙarya suke sun kare ta tarihi kai musulmi kana tarihi kana nasu ummatan wahidatan al'umma da ɗaya ce akan tauhidi fa ba sallahu Nabina. daga ba sai Allah ya turo da manzanni saboda me shine suke cewa ai ana kaddara kalman fahtalafu kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu da can al'umma ɗaya ne sai kuma suka yi sabani to da suka yi sabani sai me fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina sai Allah ya turo da annabawa masu bishara da kuma gargadi wa anzala ma'ahum kitaba bil haqqi ya saukar da kowane manzo aka bashi littafi kowane annabi aka bashi littafi abin da yasa suke kaddara kalman fakhsalafu bayanin su zai zo sai yace wa anzala ma'ahum al-kitaba liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi kaga fi akwai ta ikhtilafu a can dan manzo ya zo ya rabewa mutane gardama cikin abin da suka yi sabani to me suka yi sabani da ana asalin tauhidi waɗanda suka zo da shirka kaga sun kawo sabani cikin al'umma yanzu a ce mai kira zuwa ga tauhidi da mai kira zuwa ga shirka waye ya kawo sabani mai shirka kawo sabani mai kira zuwa ga cewa a kirayi Allah shi kadai abota masa shi kadai ba a tawassuli da kowa sai da sunan Allah dan Allah ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah na da kyawawan sunaye ku yi tawassuli da su ku roke shi da su ku bauta ta mishi da su sai kuma wani zo ce a ayi tawassuli da wani ayi tawassuli da mala'iku ayi da annabawa ayi da waliyai to waye ya kawo sabani kenan wanda ya da'awar wannan tawassulin na rusa ce ashe kai san ahlus sunna ba su suka kawo sabani ba ahlus sunna suna kan asalin fitra fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqi Allah zalika ad-din al-qayyim akan nan suke wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa zalika dinul qayyima akan wannan asalin suke zalika dinul qayyim a can nan kuma dinul qayyima duk dai abu ɗaya ne menene ke nuna dinul qayyim shine ikhlasi illa li abdullah mukhlisina me ke nuna ikhlasi barin shirka barin bid'a ka zo mai ikhlasi kenan akan haka aka halicci mutane gaba ɗaya da ba sai shirka ta zo sai bid'a ta to da bid'a ta zo shikenan kaga an kawo sabani cikin al'umma kun fahimta da kyau a ce asalin abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shine ne al-gulu salihin yanzu waɗannan salihan bayi dukkanin su salihan bayi ne kowanne mai ibada ne ba abin zargi cikin su duk waliyan Allah ne waɗansu mabiyansu ne suka zo suka wuce gona da iri cikin lamarinsu to shine ibn al-qayyim ke cewa duk waɗanda suka jarrabtu da salihan bayi idan suka rasa ilimi shedan na daukan su a mataki mataki ne malam ya hakuri ko dan kuna yin su kuna daukan su kai hakuri sai dan tafi gaskiya a wato yana dauka da su mataki mataki mataki na farko zai ce musu a so waɗannan salihan bayi wanda babu wanda zai ki wannan so na zuci duk wanda aka ce yana bauta Allah yana kiyamun laili yana tahajjudi yana sadaka yana zakka yana jihadi ai kai zaka so shi mataki na biyu idan sun mutu kenan sai ce to shikenan wato ayi gini a kan kabarinsu a bambance kabarinsu da na sauran tunda ko dama suna da rai sun fi sauran ibada idan aka yarda da wannan sai mataki na gaba to tunda har an bambance kaburburan su to ya kamata a rinka zuwa wajen ana kai musu ziyara lokaci bayan lokaci don tunawa da su ana nan ana nan sai ce to kuma idan an je wurin ai wuri ne mai albarka tunda ma'abuta kabarin su ma masu albarka ne ya kamata duk wanda yake da bukata kar yayi roƙon Allah sai ya je wurin idan mutum ya je wurin ba shirka ba zai ba ba bai kabar zai roƙa ba a'a yana itikadin wannan wurin yana da albarka da haka dai tashi addu'a sai ya je wurin kabarin yana roƙon haihuwa ita ya ubangiji ba na haihuwa arziki ya Allah ba na arziki komai mutum ke so sai ya je wurin saboda yana ganin wannan wuri ne mai albarka ya je dan neman albarka wannan wuri to duk sai dan bai kai ba inda ake so ba duk wannan fada ce mataki na gaba sai ce a to me zai hana ka yi tawassuli da sunansa ya Allah ka bani arziki don albarkar mai wannan kabari ya Allah ka bani kaza don mai wannan kabari ya Allah kare ni da kaza don mai wannan dafa Allah kawai yake kira baya hada wannan idan aka je mataki na gaba sai ga to ai Allah ya yi nisa ga mai kabarin a kusa <laughs> shedan kenan sai kawai ce to bari ma in roke shi ya gabatar can wajen ubangiji ya gabatar mu a can ma da uhum illa li qaribuna ma na abuduhum illa li qaribuna lil lazfa sai ya fara roƙon ko mai kabarin kenan sai dan yace duk ba a kare anan gurin ba mataki na gaba da zai ja mutum sai ya zare takobi kuma ya kirayi mutane ce kowa ya zo wannan abin da nake yi dole sai an yi shi ba zai zai yi da shi dai ba sai ya dawo mutane kowa su zama shi haka shi dan ke yan bid'a mataki mataki har zuwa matakin da suke kaiwa mataki na gaba na ƙarshe sai ya gina wala'i da bara'i akan wannan in kana so ya soka ka so wannan in kana so ya ka ce baka san wannan ba ruwansa da Allah ko manzansa kai dai in kana son sa magana ta kare inda zaka zo ka ce wallahi tallahi kaga dai wallahi tallahi billahi wannan dama sune huruful qasr kenan kowa ko ba ko ta ka rantsi duk da wadin ce wallahi billahi tallahi bana kaunan kowa sama da Allah cikin zuciyata haka bana kaunan kowa cikin mutane sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan waliyin da ka gaskiya ne ina da su cewa akai to duk wannan kaunar Allah da manzon Allah din ta rushe a sa tunda baka san me sa. inda zaka rantsi da Allah ba zai farin ciki ba sama in ka kama sunan shehin sa ka rantsi da shi inda za ka rantsa da manzan Allah ba zai farin ciki ba da in ka kama sunan shehin sa ka rantsa da shi zai ji daɗi ba haka bane ba wallahi duk ku ba su jarabawa ku gani in za su hai duk a haka suke inda za ka ce ba ruwana da manudin manzon Allah ne yanzu sai da ne sai ji daɗi kaga ba ruwan shi da manzon Allah ɗin kenan inda za ka ce ni zan yi maulidin manzan Allah ba ruwa na da na shehuwa ne har yanzu maulidin ta bai yarda shi ba kuma sharafi dole ko ka so shi shi dai dole shehinsa dai sai an so shi idan an so shi an rabu da Allah an rabu da manzansa ba komai idan an so shi an haɗo da Allah da manzansa daga baya an sa a cikin duk ba komai amma a ce za a so Allah da manzansa a kyale shehinsa ba zai taba yadda ba a ce za a yi wa manzan Allah maulidi a rushe maulidin shehinsa ba zai taba yadda ba yanzu ka ce masa duk maganar da kake ta kafa maulidin manzan a hujja da maulidin manzan Allah an fara yi a karni na hudu lokacin malakul muzaffir a garin wane ne irbil sahibul irbil an je an fara yi a can to wannan wanda ya fara yi na manzan Allah kuma lokacin babu shehin ka babu shehi na babu shehin wannan babu shehin wannan mu tsaya a na manzan Allah kar mu kare yi na shehu ne kuma ba zai yadda ba wallahi yanzu duk abin da ka kafa hujja da shi na wanda ya kirkiro wannan na manzan Allah ya kirkiro kai na kan da kan ba a taba kirkirowa ba yanzu ka kirkira duk ba za su yi da wannan ba wato dole sai da warwara za a fahimci tauhidi kuma dole sai an cire tsoro za a fahimci tauhidi kuma dole sai an karanta qur'ani an karanta hadisi za a fahimci tauhidi in ba qur'ani da hadisi a karanta ba wallahi ba za a fahimci tauhidi ba to wani ce kuma dole sai an buɗe wuta za ku yi kun fahimci waɗannan ko wa qala ibn al-qayyim qala ghayru wahidin min as-salaf lamma matu akafu ala quburihim ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم Ibn Al-Qayyim القيم يتي قال غير واحد من السلف sama da ɗaya cikin magabata sun faɗa cewa lamma matu yayin da su salihan bayan nan suka mutu aka fo ala quburihim sai su mabiyansu suka lizinci kaburburansu sun masawwaru tamathilahum sannan kuma suka yi mutum mutuminsu sun masala alaihimul amadu sannan zamani yayi tsawo fa abaduhum sai kuma suka ci gaba da bauta musu wato ya faɗi matakai matakai matakai kenan wannan ma akwai ruwayoyi da suke nuna haka to amma bambancin wannan ruwayoyi da waɗancan shine wancan ruwaya tana nuna cewa shedan ya yi musu wahayi sun je sun yi mutum mutumi a wuraren zaman su ko kamar inda suke zama suna karatu ko ibada a nan gurin kuma an nuna sun je sun yi mutum mutumi akan ina akan kaburburan su to shine malamai ke cewa ai babu ta'arudi tsakanin waɗannan guda biyu ta iya sun kashi kashi biyu ne waɗansu kashi da za su yi mutum mutumin sai suka je kaburburan su suka yi waɗansu kashi da za su yi mutum mutumin su kuma sai suka je na wuraren zaman su suka yi ko kuma suka ce a'a ai duk ta iya guda biyun ne kuma ya zama ɗaya lokaci guda wato da za a yi musu kaburbura ba a yi kaburburan ba sai a wurin zama duk wanda ya mutu sai aka binne shi a gidansa ko a bukkansa inda yake ibada da aka binne shi a wajen to kuma kaga wurin ya zama sa kenan to daga baya kuma da za a mutum mutumin sai aka yi a wurin kaga in kace wurin zaman sa aka masa aka masa mutum mutumi yayi in kace a kabarin sa aka masa mutum mutumi yayi domin wurin zaman kuma nan ne kabar shi ne suka ce da ba cin karo da juna tsakanin wancan bayani da kuma wannan bayani an gane ko wa na umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala لا kama كما أطرت nasara ibn Maryam. innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu an karbo hadisi daga Umar dan Khattab yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi kala ya ce la tuturuni al itra shine mujawazatul hajj bi ma'ana la tarfa'uni kar ku ɗaukaka matsayi sama da nawa ku daukaka ni matsayi sama da nawa ɗinnan. kama ataratin nasara bana maryam kamar yadda nasara suka ɗaukaka annabi isa ɗan maryam sama da matsayinsa annabi ce musu haka yace inna ma ana abdun ku sani ni fa bawa ne faqulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ko manzon Allah ku cewa bawan Allah ne kuma ni ko manzo ne na Allah wato waɗannan su ne kalmomi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa ka ce masa abdullahi ka ce masa rasulullahi haka dukkan annabawa suke bukata a ce musu ibadullahi a ce musu kuma rasulullahi idan ka ce abdu a nan gurin wato ka kore masa ilahantaka kenan idan ka ce rasulu a nan gurin kuma ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane to wannan shine dinar wasaf ke abdu baka kai shi matsayin ilahantaka ba amma rasulu fa kai ne ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane waɗanda su ba manzanni ne ba su ba kowa ba ne ba su mabiya ne Inna ba ana abdul faqulu abdullahi wa rasul wani hadisi akhrajahu imam al-bukhari da muslim suka rubuta to kaga anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana hani ne game da ƙetare iyaka wajen yabansa tun da shi kansa ya hana a ƙetare iyaka wajen yabansa to ina ga wani wanda zai zo bayan sa kuma sai ya halatta shi a ƙetare iyaka wajen to inda kaji kalmar da annabi faɗa lokacin menene dalilin da yasa ya faɗi wannan me yasa ya faɗi wannan da suka ce masa ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn khairina ya kai shugaban mu dan shugaban mu mafificin mu dan mafificin mu duk a wannan akwai ƙarya a ciki annabi shine shugaban al'umma ka gani annabi kuma shine mafificin al'umma duk ya faɗi wannan suka faɗa masa wannan ce a ku tsaya kar sai dan yawa da hankali ku da ku rinka tawa ku ce da ni abdullahi rasulullahi ko sai da na ɗan ko sai dana annabi bai kyale mutane su da faɗa masa ba duk da cewa ko hadisi cikin bukhari shi da kansa ya ce ana sayyidu waladi adam ni ne shugabanni yan adam gaba daya amma bai sanan ba sai ce wala fasar amma fa dan alfahari na faɗa ba dan haka abin yake gaskiya ce dole a faɗe ta amma baya bukatar mutane su faɗa masa haka duk inda sahabbai suke kira sai da ya nabi Allah ya rasulullah ya abul qasim haka suke faɗa ko ya khatamul anbiya'i wa mamur rusul ba faɗa ba ya rasulullahi ya nabiyallahi haka suke faɗa masa sallallahu alaihi wasallam saboda ita kalmar as-sayyid din tana ɗaukar ma'anar mafifici tana ɗaukar ma'anar shugaba wato akwai lokacin da za kalmar as-sayyid za ta gaskato akan ubangiji to tunda tana da wannan ihtimalin sai sa annabi ya rufe kofar a faɗa masa shi kanshi da zai faɗi ta kuma sai kawo kaidi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk cikin salatin da annabi ya koyar cewa ai mata babu inda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad babu wannan a cikin a cikin riwayar da duk hadisan da suka kawo yawa annabi sallallahu alaihi babu wannan abin da ke cewa qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma lafazin siyada duk inda ka ji wannan ka tabbatar mawdu'i ne ko da'ifi bai da asali duk cikin salatin da annabi koya sai ne sai bai faɗe ta ba daga bakinsa sallallahu alaihi wasallam ka duba tun daga bukhari zuwa abin da ya biyo baya an gane ku wa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam iyyakum wal ghuluw fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal ghuluw lalle ku kiyayi algulu iyakun walguluwa wal lalle ku kiyayi al wato zulfafawa ko wuce gona da iri wajen yabo ko kutse. fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw domin abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku dai shine al-ghuluw zurfafawa ko wuce gona da iri wajen yabo annabi sallallahu ya faɗi wannan ne wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi imamu ahmad bin hanbal kuma an karɓo shi daga abdullahi dan abbas dan haka hadisi ne za ga shek muhammad bin abdullah bai bayanin ba annabi sallallahu alaihi ya tura abdullahi dan abbas ne ya tsakko masa tsakoyi da zai amfani da su wajen jifa wato a aikin hajji kenan wajen ramyul jama'a wanda muke cewa da hausa jifan shedan amma dai ba a qur'ani ko a hadisi aka ce jifan shedan ba wannan jifan shedan isra'iliyat ne abinda ake cewa ramyul jama'a a musulunci wato wajen jifa sai abdullahi dan abu ya dauko duwatsu yan kanana ya kawo masa da annabi ya karba ya ce madalla bi amsali haula farmu da irin wannan ya kamata ku yi jifa iyyakum wal wa fi din lalle ku kiyaye wa cikin addini kan ko wajen jifa ba a da kai da kasuwa idan kai da babba wato kenan kai guluwi yan kananan tsakon kwani irin wanda idan zaka dora shi akan dan yatsanka zaka iya balla ka irin wasan nan da yara suke irin balla haka da abin nan irin sa annabi ya amfani da shi wajen jifa yace to da irin wannan za ku yi kuma ku sani abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku shine al-ghulu wato wuce gona da iri wajen to anan gurin sai malamai suke cewa su wane ne waɗanda suke kafin mu shin annabi na nufin wanda suke kafin mu na kusa da mu ko kuma dukkan waɗanda suka wuce wato guluwi ne halakar da su shine waɗanda suka ce duka gaba ɗaya ba wata al'umma wadda sanadin halakar ta ba guluwi bane ba domin na duk wata al'umma dai da aka halakar da ita dan ta yi shirka ai ta ɗauki wani rago ne na Allah ta ba wani bawa cikin wa cikin bayin Allah wannan bawan kuma me yake yake nan lokacin da ta bashi hakkin Allah guluwi ke an fahimta ku fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi din to kuma sai suke magana cewa a wannan hadisin kamar annabi ya iyakance dan ya ce fa inna ma sani dai kadai ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi din guluwi ne kadai abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku kenan kamar banda guluwi ba su da wani abu tare da cewa a wani hadisin kuma annabi ya nuna cewa ba guluwi ne ya halakar da su ba lokacin da wata mace bakurai ta ta yi sata annabi ya ce a yanke mata hannu sahabbai suka ji suna neman ceton ko za a yafe mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya take ya hudu ba a tsakaninsu yace inna ma ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim ash tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd yace sanu zai kadai abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku idan babban mutum yayi sata sai a kyale shi ba a yi masa hukunci doka ba ta aiki a kansa idan karami wanda baya da matsayi yayi sata sai a tsayar da doka a kai annabi ce sanu dai kadai wannan shine ya halakar da waɗanda suke kafin su to abin nufi ga wannan hadisin ya ce guluwi ne kadai ya halakar da su ga wancan hadisin kuma ya ce a'a ga abin da aka yi shine shine halakar da su saboda me eh, in yi cewa babba hannu saboda yana da matsayi wannan guluwi ne guluwi wajen me a tabbata shafi ya fi karfin su waɗanda suka yi haka ɗan kuma sun yi gulumbi kenan fit tafriqi wato wajen kin yin aiki da dokar Allah dama guluwi ko guluwan fil ifrad ko guluwan fit tafriq guluwan fil ifrad dadi akan abin da aka ce yi guluwan fit tafriq ka su kaiwa inda aka ce tunda an ce sai yanke hannu sai suka yankewa ya zama mai kenan guluwi kenan to a wani hadisin kuma sai annabi ce ittaqu zulma fa inna zulma sai kuma yace mai ittaqu shuha domin me domin shuhu ya halakar da shuhu ya halakar da wadanda suke kafin ku a shuhu kuma shine mai ruwa to duk wannan shine suke fassara cewa in ka fassara su ka fassara su za su koma dai asalin su guluwi ma'ana sai ka koma ka ce ashe guluwi dai shine sababin kowanne irin sharri a bayan kasa an fahimta ku wali muslimin an mas'udin an an ibn mas'ud ne zai zama kin ku an ibn mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala halaka almutanatti'una salasan an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud wannan hadisi yana cikin muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una wato ya faɗi ta wannan har uku kamar da makaranta. karanta yace lalle al mutanatti'una masu zurfafawa sun halaka halakal mutanatti'un lalle masu zurfafawa sun halaka domin at-tanattu shine zurfafawa cikin lamarin addini kai abin da ba a ce kai ba wato kaga duk wannan nassoshi ne da suke nuna haramcin guluwi a cikin lamarin addini to shi yasa wato ainihin Malamin suke cewa dan ka fayyace wannan ya kamata ka gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da na salihan bayi akwai haƙƙi wanda yake na Allah shi kadai akwai haƙƙi kuma na salihan bayi su kadai akwai kuma haƙƙin da yake tsakanin Allah da salihan bayi ko da galibi sukan kawo annabawa amma wadan sukan kawo kalmar salaha dan waɗanda ba annabawa su ma ya kasance wannan shine rabon da za samu haƙƙin Allah shi kadai shine ibada at-ta'alluhu wal ibadatu wal khawfu war raja' shi kadai za a ji tsoro kare azabtar shi kadai za a sa fatan a sa rai a wajen san samun aljanna banda shi ba mai wannan shi kadai za a dogara gare shi an gane ku to wannan hakkin Allah kenan shi kadai shi kadai za a yi wa ibada dukkan nau'ikan ibada zikiri dukkan nashi ne shi kadai tasbihi hailala dukkan sa nashi ne shi kadai to wannan hakkin da Allah ne kadai da shi wani baya tarayya da shi hakkin salihai kuma mahabbatuhum wa tawqiruhum wato kaunar su girmama su girma daidai irin nasu kaunar su sanin matsayin su amma haƙƙin da ya shafi Allah da su annabawa a haɗe shi ne wato haƙƙi na imani yadda yake wajibi kai imani da Allah kuma ya zama wajibi kai me kai imani da shi ne suka ce aya ɗaya duk ta ce waɗannan haƙoƙi guda uku lituminu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila lituminu billahi wa rasuli wannan da Allah da manzansa duk kowa na da hake ciki wajen bi imani imani haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzo wato wannan li tu'minu billahi wa rasulihi amma sai ce wato azziruhu ka taimake shi shiwa manzo Allah ke wa waqiruhu ka kuma girmama shi shiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya zama nafi kadai kadai wa tusabbihuhu kai masa tasbihi shiwa <laughs> kaga ba za ka manzo Allah tasbihi ba wa tusabbihuhu bukratan wa asila kaga ya ta faɗa hakokin uku gaba da zaran ka fahimci wannan to ba za ka dauki nan ka kai nan ba za ka dauki nan ka kai nan sai kowanne ka saki inda ya dace kar ababe su tafi ɗaya maka da yawa to duk wani salihi kuma da zai biyo baya zai samu salaha ne gwargwadon yadda ya zanto mai bin Allah mai bin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da wannan ya samu salaha to kai kuma in kana son shi kuma sai ka bi ta farki irin nashi kai ma ka bi Allah ka bi manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam idan ka ce shi ya bi Allah da Manzansu, su ni ko bari in bi shi ba ruwanka da Allah da Manzansu su to kuma ya zama shirme ke haka ko da shi yana da rai inda yana nuna zai nuna salihi ne na gari zai kiranta ne zuwa ka bi Allah da manzansa kamar yadda shi bi Allah da manzansa da zaran ka ce zaka bi sai ce ba zai yadda ba sai dai ka bi Allah da manzansa to wannan alama salihi kenan to tunda wannan shine halinsa ko lokacin rayuwarsa to haka kuma ko bayan mutuwarsa kai sai ka zanto mai bin Allah da manzansa kenan to amma da zaran ka ce kai zaka bi kuma ba ruwanka da Allah da manzansa kuma ya zama shirme kenan an gane ku to ina ganin masail din suna da yawa idan haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe kuma ubangiji ta Allah shi fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi da aka yi musu shafi da rasun ba sai na rasu ma me zan karanta na fi son galibi tamboyi don sun shafi darasi sun fi taimakawa wajen ƙara fito da darasin fili wannan yana cewa me ya matsayin hotunan manyan malamai ko shehuna da ake sawa a gidaje ko ofis duk wanda wannan tambayar da yana zuwa nan masallacin ya san an sha magana akan hoto ko na shehi ko ba na shehi ba to amma na shehuna haramcin su zai fi girma saboda ganin yadda ake ganin tasirin su saboda haka haramun ne liƙe hotuna a cikin gida ko a ofis ballantana kuma idan wannan hoto ya zama na wani mutum ne da ake kyauta da salihin bawa ne idan wannan zai bayu zuwa ga shirka dukkan wasila ta shirka kuma ana son a fada da ita a nan har ko dan sayan wa ahlus sunna da zaka sun sai katon hoto na murgaye Sheikh Abubakar Mahmud Gumi su ma sun sa a gidajen su duk wannan jahade duk yana ciki duk da halatta wa mutum ya sa babban abin da ka yi shine kai aiki da koyarwarsa ka wa'azantu da abin da ka ji ya faɗa na alkhairi Allah ya ce annabi ya ce wannan shine babban abin da yake so kuma shine idan kai ka kara masa wani abu na guzuri domin duk wanda ya kira zuwa ga alheri aka yi koyi da wannan alherin a sanadiyar sa yana da lada a wajen Allah amma ka zo ka dauki hoton ka ka like baka ce komai ba shirme kawai kai wannan yake cewa wai zai iya zuwa wajen maulidi ba wai dan saboda ya sai da maulidi bid'a ne amma wajen saboda malamai suna yin waɗansu bayanai masu fa'ida ya ji dan ya karu da abin da malamai za su faɗa in dai maulidi ne irin wanda ake a nan garin kafin a faɗa maka fa'ida ɗaya sai an yi wa Allah da annabi karya a wajen hadisai mawdu'ai da za'ife za a yi ta kawo to me amfanin wannan kuma farko dama wannan ko ba a maulidi bane ba mutum ya tsaya yana kawo hadisai mawdu'ai cikin duk minti biyar kawo maka hadisi mawdu'i na ƙarya kamata ya ka tashi daga wajen saboda ma abin da muka karanta shekaran jiya a tafsiri wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa ardu anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin ba a son ka ɗauki jin karatu sai wani lokaci kawai a shekara duk karatu sukan da ake a shekara in dai baka fa'idan to babu yanda za ka fa'idan to kawai dan adanan maulidi so daya saboda haka kamata ya ka zage dan sai irin karatu sukan da ake a shekara ga suna a makarantu daban-daban a majalisai daban-daban a masallatai daban-daban ka je ka karu da abin da ya kamata ka karu da shi baya rubuta wannan eh kai ne kuma ka ce aya ustazu shi kana jin mun karanta hadisi yanzu iyyakum wal ghuluw fi din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din kuma kace ce hadisi kuma ka ce aya wannan kuma Waɗannan sun rubuta waɗansu hadisai zan yi muku magana bayan zuba yau ba da nishaɗi na sosai ba ni da karsashi da yawa saboda waɗansu uzurruka masu ƙarfi sai ku yi haƙuri ba zan iya ansa tambayar ba sai mai sauƙi sauƙi wadda ba ƙalubale a cikinta da yawa wannan kuma yana cewa an ce sadar da zumunci abin da yake karawa mutum kwanaki wannan haka yake ya tabbata cikin hadisai masu yawan gaske wanda suke nuna cewa sada zumunci yana karawa mutum kwanaki duk wanda ke sada zumunci a nan suna yake cewa za a kara masa adadin kwanakinsa to shine waɗansu suke cewa kamar wannan hadisi kenan ya ci karo da waɗansu ayoyi da suke nuna cewa idan mutuwa ta zuwa mutum ba za a yi musu jinkiri ba wannan yin afkar Allahu nafsan ja a jaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya ware jinkiri idan ajalinta ya zo kuma shi ubangiji ta'ala khabir wato mai bada labari ne bai mata amaluna game da abin da kuke aikata to wannan aya ba ta cin karo da wancan hadisi ayan nan da makamanci ta ba ta cin karo da wancan hadisi saboda ubangiji ta'ala yana da ikon ya baka adadin shekaru kaza kuma ya zo ya kara maka idan har ya kara maka akan nada kaga ajalin ka bai riga ya zo kenan idan ka ga ajalin ka ya zo to ba riga ka kara ba kenan wannan gaskiya ne idan ajalin da aka baka babu yanda za a kara maka akai to adadin da aka baka tare da kari ko wanda ba kari ko ya zanto da kari kaga bai riga ya zo ba kenan saboda haka baya cin da wannan aya ubangiji kuma ya iya baka shekaru 40 ya zo ya kara maka 20 su koma 60 ko ya kara ma 60 ma su koma 120 dan ya ce yamhu Allah ma sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ubangiji ta'ala shi ke shafe abin da yaso ya kuma tabbatar abin da abin da yaso wa indahu ummul kitab asalin littafin auren sa yake ba wanda zai ce dan me ake yi kaza an fahimta ko wannan kuma an ce duk wanda ya je wajen dan duba fa kada fara mai unzila ala muhammad to wani irin kafirci kenan ya fita daga musulunci ko kuwa eh ban ji ba da safe an yi bayani akan wannan an ba bincike suna so su to ba zan ba su abin da mai dan bincike a gaban shi ne yake so ya ci bilis haka to ba zan faɗa kuna da rikitar da al'amura yanzu kun ga waɗanda suka ji tambayar kuma suna da haƙƙi su ji ansa wato za a yi ta Jaf Muhammadu Aminu Sankiti Allah ji kansa da gafara yana koyarwa a jami'ar madina dattijo ne allah ya masa rasuwa shekaru da suka wuce masu yawa haka ko ashirin ko na makamancin haka sai aka ba shi irin invigilating din nan dalibai suna jarabawa shi zai na dudduba su duk inda wani abu ya kakare maka kawai amsa sai ka idan ka ce a asar muka lanan gurin ba sai ya faɗa maka baka sani ba ai ne <laughs> hukumar jami'a ta kira yace ce ah, Allah ce innal ladina yatuna ma anzalna min al-bayyinat wa huda ba babu yadda kaza kuke Allah la'alce ne ulaka yal'anuhu Allah wa yal'anuhu Allah ce in dai shi zai tsaya jaraba duk ɗalibin da ya kasa ya tambaye ya ce ni dai ba zan ce ba zo in faɗa ma ya ce amma in mutum ya tambaye da sai na faɗa mishi <laughs> dole sai na ta ga yi babban malami ne ya karantar da hasusu bin baz a eh. ah, saboda haka abinda zan ce game da wannan hadisi shine kafircin da ke cikin nan ba kafirci ne na fita daga musulunci ba baka da kafar bima unzila ala muhammad ba kafirci ne na fita daga musulunci ba saboda me an hada shi da ababai guda uku a wani hadisi shi zuwa wajen boka din aka hada da cewa wanda ya zakewa matarsa ta dubura ya sadu da ita a dubura da wanda ya zakewa matarsa tana cikin jinin haila sai aka ce da kuma wanda ya je wajen boka sai aka ce wannan kamar sun kafarta da abin da aka saukar annabi Muhammad a wata riwaya aka ce faqad bari'a bima unzila ala muhammad ya barranta daga abinda aka saukarwa annabi muhammad to kowa ya san ko saduwa da mace ta dubura wannan kafirci ne sai da ce ma'asiya saduwa da mace lokacin da take cikin kwanakin haila kafirci ne sai da zanto ma'asiya to tunda aka hada guda kuma aka ce faqad kafara lalle zanto nau'in hukunci iri ɗaya ne in kai ware guda daya ka ce wannan yana nufin fita daga musulunci wancan kuma ba fita daga musulunci ba sai ce mai dalilin tafrik din dole ko ce su duka suna fitar da mutum daga musulunci ko ka ce su duka ba sa fitarwa matsayin su matsayin aikin ko. idan dai haka da yana ansa tambayar sai dai ko ban taimaka mai binciken ba tunda ban faɗa masa wayar wato hadisin ba sai dai kawai na nutsu cewa hadisi ne sahihi amma akwai wuraren da aka yi takarijin sa da da sharhin sa da yawa wannan kuma to wannan kuma akwai littafan akida da suka yi sharhin sa da kyau a wurare daban-daban kuma <laughs> sai su je can su leƙo don su an samu malam Abdullahi tambayar su kenan to wannan duk sune tambayoyin da zan iya ansa yanzu cikin waɗanda na gani wannan na karshe ba tambaya bane ba wato yana nuna kamar karatutukan da ake na nan masallaci wai su ba su da yadda na fahimci tambayar sa ba dan a rikirkice dai abin nasu yake hausar da yayi amfani da ita ba su da kuɗin da sai kaset na karatutukan su je su kai ma iyalansu su ji to kuma gashi kuma su gashi har yanzu su mata ba a dawo karatun su ba yana nufin kamar da can an bada cewa cikin makaranta mata su rinka zuwa to yanzu ma ba wanda yake kasu har yanzu cikin makaranta kofar a ta take in za su ga duk wanda yake sha'awar zuwa da matarsa su zo cikin makaranta tunda akwai ban ɗakin su daga can akwai kuma wurin alwalar su kuma duk da za su iya yin alwala a can gurin daban kuma akwai shimfiɗu da za a iya shimfiɗa musu su yi amfani da su wannan har yanzu kofar abu da take dama ba rufe aka yi ba sai dai mutane ne ba su saba su bar iyalinsu ba su zo makaranta din ko don su ji karatu yana kai musu har spika aka sa auren har aka sa kuma kwallon tarki guda biyu a wajen wato su mutane ne ba su saba ba wajen su bar mata su zo wurin karatu irin wannan za a ga wani lokacin kai kanka maslahar ka ne idan ta zo wurin karatu waɗansu abubuwan da kai tsaye an ce kaza ya fi a ce kai ka faɗa mata saboda ita garar mace wai idan kai ka faɗa mata ko kai malami ne ba wai gani take wayo za ka yi mata kawai ba haka aya take ba eh ta gane waya amma an tafi daga bakin wani shikin to sai me kuma akwai dan suka yi akan wani sai da ba ta ajiye musu wanda suke yi zamba me kace soja ake ba yara eh, a shi yaro ba da laifi tun da bai sani ba zunubin na kan wanda ya bashi wannan na tambaya ne akan baiwa yara waɗansu hadisai su haddace don saboda wani biki na makaranta ko maulidi su zo su rera a gaban mutane kuma ya zanto hadisai nan waɗansu ai ne ko fai. a irin wannan yara ba su da laifi wal ismu ala munawilihi lahu Eh? a idan ka tabbatar an wa yaron ka hadisi da ifi ko mawdu'i a makaranta ya haddace ka iya hana shi idan ya so a cire shi daga wasan kwaikwayon sai me amma hadisi da ifi kan ko alama ba za a ba mutum dama hadisi da ifi ko mazu ya je haddace shi musamman yaro ko baya ya kare hadisi mazu iya je ya gina hukunce hukunce akai kuma gashi ba ba tabbatacce bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan akwai mala'iku masu gudu da mutum ayyukan da eh. ya aikin alkhairi da kuma sharri eh. shi ne suke cewa idan wanda ya zo rubuta aikin sharri idan mutum ya aikin sharri idan mutum ya zo mai mala'ikan da ke rubuta aikin sharri sai mai rubuta aikin alkhairi ya ce da shi da mutum wani ko zai tuba eh. shi ne suke tambaya kan wannan hadisi da hadisi ne da ta uku a asalin magana. to bari sai ma sai an zo karatun hadisi yin tambayoyin ku da za zama abin tsoro an ba ku jaraba ku zo kuna tambayar mutum shi ne abin da nake jin su kake bismillah malam wai dan mutum ke kasa din ku eh ansaban ansab jam'i ne na nusub an nusub wato shine kamar abin da ke nan gunki wanda aka yi shi da sassake ansab ya zama jam'in sa kenan na'am mhm. wannan tambaya na ce masa a'a to shi ne ke a shi da <laughs> mutum ya aka mai mutuwa mutuwa to eh. ta aka yi zama makoki bid'a bai tabbata ba a sunna sai ya kasance shi kuma lalle sai da sa sai ya kasance shi sai wani ya wucewa da eh. aka yi ce cewa ai an yi mutuwa a nan shi kuma yana azumi lokacin da aka ce an yi mutuwa da ya je sai aka kawo abinci wannan ya iya karya wannan azumin ya ci abinci wannan dan me zai karya azumin dan dai da ya zo abinci gidan mutuwa sai ya karya azumin sa abinda ake karya azumin nafila da shi shine idan an gayyace ka walima shi ma ba dole bane ba in kaga dama ka iya azumin ka to ballanta na abincin gidan mutuwa wanda yake fihi kaulani abincin da ake kawowa wani zaman makoki din nan fihi kaulani ƙwarai da gaske saboda shi zaman shi ne ke haifar da wannan matsalar shi zaman wannan zaman makoki ya karshe lokaci guda kan zai wahala amma Allah kalla a rinka rage al'amura ba ko idan mutum yana da jarantar da zai zo ya hana abin lokaci guda a gidansu don saboda yana da power a family din shi ke da ta cewa idan ya ba wanda za a ce a kai shi gaba dama shi ne wanda za a kawo wani wajen shi ba za a yi ba to wannan ya kamata ya yi haka amma idan mutum a gida shi karami ne shi yaro ne akwai yayyansa akwai mahaifinsa akwai kakanninsa akwai waye ko ya ce ba za a yi ba ko baban sai mutum ce ba za a yi ba to wadancan ta za su sai sun yi to a irin wannan babu yanda zai da su a irin wannan babu yanda zai da su kuma wannan bid'a da suke tunda zai ba kafinta suka yi ba zai kuma ce ya kaurace musu ko ya daina musu magana ba dole sai dai mutum ya yi iyakacin kokarin sa ya ragewa barna iyakacinta a san matsayin su kai game da abu fahimtar cewa addini ya ce a yi kaza daban sannan yiwuwar aikata wannan abin daban fahimtar cewa addini ya ce a bar kaza daban wannan matakin farko da ake so kowa samu kenan sannan yiwuwar shin a iya dainawa yanzu ko kuma yana daukar lokaci kuma daban ba duk abin da kake so ne za ka iya kawar da shi ba ba duk abin da kake so ne kuma za ka iya tabbatar da shi ba annabi sallallahu alaihi yana ji yana gani ya kyale ka'aba a yadda take amma yake cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci bane ba da na rushe Ka'aba na mayar da ita yadda take a harsashin da Annabi Ibrahim ya tsora Ka'aba kai kaga amma har Annabi bar duniya ba yadda yi haka abin ya kasance dan ginin Ka'aba idan kun lura ko a hoto ka ganta zaka ga daga arewacin ɗakin Ka'aba ko ta katanga da ke da ke hadar ɗakin amma ita ba ta kai tsawon ɗakin ba wurin da ake kira Hijru Isma'il kenan to asalin kaba da wannan yar katanga da tana cikin ginin ɗakin kaba ta wajen tsawon katanga da komai da komai dai ne a lokacin jahiliya bayan haihuwar annabi kafin turo shi manzo sai kurai shawa suka rushe ɗakin kaba don sabunta ginin sa katangar ta kowane sashi ta kai musu tsawon yadda suke bukata kanan sashin ne yan kuɗin da suka tara ba su kai ba sai suka dakatar da ita haka a ƙarasa yau a ƙarasa gobe an manta da abin an shiga wata duniyar daban fa tsamsai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to yanzu sai sabon rigima ta tashi yanzu ba magana ginin kaba ake ba ga wani ya zo ce ji annabi ne a yadda ko kar a yadda shine wannan rigimar da ake wannan ya dauke musu hankali ba magana gidan jaddada ka ɗakin ba har annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam idan ya zama na Madina aka zo aka taya kai a tsakanin su da shawa har aka zo aka buɗe maka ɗin duk da haka annabi na ganin cewa a wannan lokacin lokaci bai yi ba ne ya zo ya karasa wannan katangar ta kai tsawon ɗakin kafa. saboda yana ganin idan ya haka za a ce tun da can aka yi me yasa yanzu kuma ya zo kawo wannan shi ne ke cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci ne ba da na rushe Ka'aba na mayar da ita a sabon ginin sai da take da da wani sarki ya zo daga ba Abdullah bin Zubair ne ko waye shi ne ya zo ya karɓi sarauta sai ya gina dakin Ka'aba ne ya karasa tsawonta aka zo wani dan da kifan sarki da ya zo shi kuma yake sa bai yadda ba annabi bai kara ba sai ya kara sai ya rushe ta da aka zo lokacin abu jafar mansur ne ko wani ne sai zo shi kuma yana so ya kare ginin shi kuma ya kai yadda take kamar yadda wancan yayi yace tunda ai shi wa annabi abin da ya hana yayi dan mutane suna sababbin musulunci yanzu ko sun fahimta yace ni ko barin kara sai malik ya hana shi yace kar ku mayar da dakin Allah dandalin siyasa yau wannan ya hawo mulki ya rushe wancan ya hawo mulki kuma ya mayar ka kyale shi yadda yake aikata tafiya haka ya aka kyale shi kina har yau a haka to kaga ashe ba kowace maslaha ce kai kake ganin ta ba za ka ce dole sai ta tabbatu a lokacin. akwai abin da barna ce tana faruwa amma idan ka ce za ka hana ta wata barna da ta fi ta girma za ta faru sai ka kyale wannan garmar da ta gaba da faruwa kai dai ka bata lokacin ya za ka sassabe ta a hankali a hankali ba lallai na lokaci guda ba yasa ita da'awa tana bukatar ilimi kuma tana bukatar hakuri kuma tana bukatar sabati ilimi shine zai harka sama gaba kan dukkan matakin da zaka dauka ya dace ko bai dace ba kana izina da sirar waɗanda suka gabace ka annabawa ne salihan bayi ne sabbai ne tabi'ai ne duk wani wanda yake yayi gwagwarmaya da yada musulunci daga irin matakan da ya dauka da suka dace da zamanin ka ga wanne zaka dauka da ya dace da yanayin ka lokacin ka wannan shine abin da ilimi zai taimake ka da shi amma idan baka da ilimi sai kasance kullum kana ansa bukatan zuciya ne kawai zuciya ta ce ka kaza shikenan a tafi sai ba an yi kuskure daga baya kuma azu kuma a kalla ya za a yi daga baya to idan kana da ilimi kuma ilimi zai wajen haka sannan sai ka hakuri kuma hakuri kuma shine zai nuna maka ko da ilimin ya ce in yi kaza in na ja na ja abubuwa suka ciji sai in dakata ba wai zan ja da baya bane na fasa kuma gobe sai in sake ja da haka da haka har za a samu a ci gaba kenan sannan sai sabat sabat kai kuma duk abin da aka kai imanin da shi yadda ka faɗe shi kuma har kake ci gaba da faɗarsa kar idan ka faɗa abu masu raddi suka yi yawa ka zo ka janye ka ce a ah, dama ba haka nake nufi ba kuskuren fahimta ne kaza kaza ne ka ja da baya ka zama matsoraci ke ba za ka iya ba sai dai ka kyale ta raddi kai kuma kana nan dan ka ce qala qala rasulullahi ba yadda za ka su faɗa su yi raddi su kawo labari da mafarki su ce kaza su ce kaza kana nan gobe sai ka mai ayar ka ta hadisi har yanzu ba wanda ya ce hadisi ayanan da yake hadisin nan yadda ka fasara ba haka larabci yake ba sai dai su kawo waɗansu tatsuniyoyi to wannan sai da sabati za ka samu yin wannan in ba ka da sabati duk da aka razana ka to shi kenan sai ka razanu to sai ka ka lamar da da'awa kuma sai da'awa ta walakanta a sanadiyar ta samu rago na wanda ya rike ta kenan ragwancin mai rikonta ita da'awa tana bukatar mai rikonta zanto yana da sabati kuma yana da hakuri kuma koya yana bincike ilimi koyaya kullum yana kara kokarin fata da ilimin sa ba lalle ne kullum ya san komai ba ya ishe ka alfahari a kididdige kuskuren ka a ce kai kuskure kaza rana kaza ga watan kaza rana kaza ga watan kaza har ka ji kwanakin ake bi a ce kuskuren baya da yawa ai mai kuskure da yawa duk inda ya zauna awa ɗaya sai an gaji da kirki kenan amma a wata an gano kai kuskure bi kai kuskure uku kai biyar a wata ɗaya ai ba karamin riba kace ba wallahi duk wanda a cikin wata ɗaya wajen karantarwa yana wa'azi yana karantarwa a ce kowane sati yana darasi biyar shida bakwai misali amma a ce a wannan watan an gano ya yi kuskure uku ya yi kuskure biyar kai ya yi goma ko ashirin ya shiri riba ya nuna lalle yana ci gaba da karatu kuma sai kara himma don ya rage wannan adadin kuskure ba dai zai iya rabuwa da kuskure gaba ɗaya ba tun da shi ba ba ne ba sai dai kuma ya rage yawan wannan shine falalar da'awa ne وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ta fuskar magana gaban jama'a ana bukatan waye kware ta wannan hanyar kowane irin abu ana neman wanda ya dace da shi amma dai dukkanin su gaba daya ko fahimci cewa babu inda aka nada mutum akan wani abu kawai dan sa jahili fitik baya tantanta a nada shi ko a komandan yaki din sai in yana dabarun yaki wannan bangare ne na ilimi siyasa kuma sai in yana dabarun wannan bangaren na ilimi addini sai yana da wannan bangaren na ilimi a takaice da gaba ɗaya rayuwa abin da yake tuka ta shine ilimi daga lokacin da aka gina ta ba akan ilimi ba to dole mu samu tabargaza a cikin dukkanin al'amuranmu a yau abin da yasa addini ya cutu a nan kasar abin da yake jagorancin sa ba ilimi ke jagorancin sa ba galibi sai kaɗan kaɗan ne za ka samu tawaga ta jama'ar da ilimi ne ke jagorancin su kafin jahilci za ka samu galibi ma abinda mutane suke kallo don su ce wani shine shugabanmu wanda muka yi wa mubaya'a wa ya fi kowa iya rashin kunya ba wa ya fi kowa haddan qur'ani ko ya fi kowa sanin hadisan manzon Allah sallallahu ko ya karanta tarihin jihadin annabi yakin farko na badar yakin uhud da aka yi yakin ghazwatul khandaq yakin khaibar yakin ina ne yakin ina ne ya karanci fikihun wannan yakin da yadda ya kamata a gudanar da mutane bai karanci komai daga wannan ba bai karanci komai na alkur'ani ba bai karanci komai na hadisi ba amma mutum ne mai jarintar magana ya tace ya faɗa abin da yake so a yi takbira to yanzu yanzu nan sai mutane su maka mubaya'a in dai kana Najeriya ta arewa yanzu yanzu nan sai a maka mubaya'a kuma a kawo ka a ce sai kai to wannan ko ba shine ma'auni ba ma'aunin shine duk mutumin da zai tara mutane da sunan addini ya jagorance su ya kasance lalle a wani fifiko tsakanin shi da mutanen tuskar ilimin addinin ku zo mu je jiwa suratu ali imrana ubangiji ta ala ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun an yutiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa bai dace ba ga wani mutum wanda ubangiji ta'ala ya ba shi littafi da hukunci tare da annabta sun mai kula linnasi kunu ibadan li min dunillah sannan ya zo ya ce da mutane ku zanto bayi a gare ni ni ku bauta ta min ku kyale Allah ba wanda yake da yancin faɗin haka cikin annabawa ba wanda yake da yancin faɗin haka cikin mala'iku ba wanda yake yancin faɗin haka na cikin salihan bayi bai dace ba ba ya da dama ba ya da yanci dan Allah ya bashi ilimi ko Allah ya bashi littafi ko Allah ya bashi annabta ya zo ya ce da mutane kuno ibadan limin dunillah ba ya da dama da zai faɗa haka kowaye menene zai faɗa walakin kunu yina abin da yake da ikon faɗa shine zai ce da mutane kunu rabbaniyina ku dai ku kasance rabbaniyun to su wane ne ar-rabbaniyuna malamai na Allah kenan to alamomin malaman Allah kuma sun san wahayin da Allah ya saukar da haka sai ce bima kuntum tuallimuna alkitaba za ku zanto rabbaniyun malaman Allah a sanadiyar abin da kuke koyarwa na littafin Allah wa bima kuntum tadrusun a sanadiyar abinda ku kanku kuke karantawa kaga su koyar kuma su karanta shi yasa duk malami rabbani baya jin cewa ga wata rana da zan zo na zo makurar ilimi yan sai dai in zauna in ci albarkacin makaranta a kullun yana karatu kuma yana karantar da mutane kuma akwai bambanci tsakanin karantar da mutane da kuma yi wa mutane lakta yanzu lakta jarunta ce idan ka nemo dan siyasa sai ya tsaya nan awa uku idan ya ga dama ya sa mai kuka in ya ga dama ya sa mai dariya amma ko lam yakun allazina kafaru bai haddace ba ya ba mu labarin siyasar duniya a yi rigima a yi hayaniya ya ɗan haɗo da larabci rabi turanci ya burge mu mu ji daɗi mu yi annashawa amma bai ce komai ba dan bai ce mana Allah ya ce ba bai ce mana manzon Allah ya ce ba wannan kwarewa ce ta fuskar siyasa akwai kuma malami wanda zai jagoranci mutane wanda za a ga canji a cikin ayyukansu a cikin gaskiyarsu a cikin mu'amalarsu daga lokacin tarihin haɗuwarsu da shi zuwa wata biyu ko wata uku ko shekara ɗaya bayan haɗuwarsu za ga ayyukansu sun canja wanda da bai iya tsayuwar sallah ba an ga yanzu ya iya wanda bai iya hada sahu ba an ga yanzu ya iya wanda da bai iya karanta wani abu na alkur'ani ba an ga yanzu ya haddace jizo amma ko ya haddace juz'in tabara ko ya haddace suratul baqara ko ya haddace ali imrana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyaci sahabbai kenan akai wanda da bai karanta arba'un hadis ba a ga yanzu ya haddace arba'un hadis ko ya iya karanta shi zai iya karantar da shi wanda bai san riyadu salihin ba yanzu ya san shi wanda da idan ka tsayar da shi wace rana aka haifa annabi wace rana ya hijira wace rana ya je madina a gidan wa ya sauka kafin a gina gidansa mai annabi ya fara yi a madina tsakanin masallaci da gidansa da me da me yayi kuma lokacin da za a je yaki kaza wa annabi ya halifantar a gida da zai je yaki kaza fa wa ya halifantar a gida duk ya baka tarihin waɗannan to wannan yana kusan yana tare da malami rabbani kenan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun amma idan ka gamu da malami dan takifi to wannan sai dai siyasar duniya an yi kaza sai dai labarai labarai kuma nan ko BBC kake ji zaka iya rada su ke an zalunci musulmai a kaza an zalunci musulmai aure kaza an zalunci musulmai aure kaza to shikenan yanzu me ya kamata a yi a yi kaza a yi hayaniya to saura me me ka karanta daga shekara biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar da aka yi ta yawo da kai ana zanga-zanga da kai sai ka kasa kana me ka karanta da can kafin ka shiga cikin wannan gwagwarmayar baka haddace jizo amma ba yanzu bayan ka shiga kuma baka haddace ba da can kafin ka shiga cikin gwagwarmayar ba ka karanta arba wani hadisu ba yanzu gwagwarmayar da ka shiga aka yi muzahara da kai aka kare ko ba ta sa kuma ka da ciji zuwa wato arba wani hadisi ba da can ka san tarihin annabi ba a yakin badar da yi a yakin uhudu a kuma yakin kandak dabarun yakin da annabi ya amfani da su a gazotar kandak jarumtar da sahabbai suka nuna a wurin da ko jarraba su da ubangiji a wajen ba ka san wannan ba yaya aka yi aka bude kadisi yakin kadisiya da aka yi wajen bude farisa karya kashin bayan daular farisawa masu bautar wuta a lokacin wani halifa ne su waye sai kai dauki tafiyar kwana nawa aka yi daga madina zuwa can yakin kwana nawa ya dauka su waye fitattun sahabban da suka yi shahada a wajen wani ne komandan yakin duk baka san wannan ba amma kuma zaka ji hadi kuma kuma duk baka san wannan ba ya aka yi aka bude daular rumawa a lokacin wani halifa aka fara kai hari a lokacin wani halifa ne kuma aka ci nasarar yaƙe yaƙe nawa aka yi su waye fitattun sahabban da suka yi shahada a can gurin duk baka san wannan ba ghazwatul yamama yaƙin da aka yi tsakanin al'ummar musulmi da musailamatul kazzab a lokacin wani halifa ne ya aka yi yaƙin yaya ta faru yaya ta kare duk mutum bai san wannan ba to dan Allah ya zaka kai jihadi kai baka karanta tarihin jihadi ba to kuma kai ya kai jihadi ka ce me duk wanda zai shiga siyasa ya yi siyasa kenan duk wanda zai shiga kasuwanci kuma ya karanci wani abu na kasuwanci duk wanda zai gyaran mota sai da je tsaya a gareji shekara biyu ana aikin shi sayan fulogi je ka sayo bakin mai je ka sayo kaza a hana shi kuɗin abinci a yi masa dukkan cin zalin da za a yi masa dai haka ya jure shekara biyu uku shi ma wata rana ya zo ya iya kukuncewa saboda ya tsaya ya koyi abu sai ya iya ba kawai rana ɗaya ya ce kai ana samun kuɗi a gyaran mota kawai sai ya buɗe gareji ya ce ga dokta ɗin Peugeot eh, ko ga dokta na masu Honda duk wani mai Honda ya kawo ta nan gudun a zo kawo a ce ka ɗaga ka fara gyara daga nan Ke ka san a duniyar ka ba za a yi wannan ba sai ka koya to haka wasu jihadi ne za ka yi baka koya ba to amma ita kalmar jihadi wani abu ne mai ɗan karan daɗi musamman a wajen samari masu jini a jika wanda ba nauyin komai a kansa bai san abinci a yini so uku ba dan a gidansu yake ci illa ya kai zanga zanga ya ji yunwa kuma ya dawo ya zo shanye kokon da aka dama a kannansa ba abin da ya masa zafi ba shi ya nemo ba ya yi zanga zanga ya ji yunwa ya dawo mahaifiyarsa ta dafa wake da shinkafa da na kannansa ya cinye rabi ya fita a yi magana zazzare ido da bakin rawani jihadi yake yi ba abin da ya masa zafi ya za a yi jihadi ko ba haka ba to haka galibi samari ke. shi ko kashin bayan tafiyar jihadi farko dai dogaro da kai kafin kowane irin abu dogaro da kai shi yasa farko sai aka yi imani na biyu sai aka yi hijira abin da yasa aka sanya hijira kafin jihadi kuma aka sanya imani kafin hijira imani shine injin da zai tuka ka zuwa ga yin hijira ka ji cewa ka yarda ka lamunce ka bar dukkan abin da ka saba na ci ko na sha ko na wurin kwanciya saboda wannan abin da ka kudurce a cikin zuciyarka ba kai da raba ka da shi ba kai da duk abin da kake so raba ka da shi amma ban wannan abin da Allah azza ka da shi na imani yayin da kai hijira wannan sai ya sai ya qualifying ka cewa ashe zaka iya jihadi yau mutumin da ya jure wa yunwa ya jure wa kishirwa ya jure wa bakunci ya zo kuma aka jarrabe shi da masassara sahabbai suna tahowa daga makka sun baro kasuwancinsu sun bar ƴaƴansu sun bar su sun baro hannun jarinsu suka zo madina babban attajiri kuma yana kwana a masallaci mus'ab ibn umair duk garin makka ba mai gata irin sa cikin samari samari alfahari suke cewa wai mus'ab ibn umair ya zo dandalin su za a yi fira da shi amma lokacin da ya mutu a yakin uhudu yaya aka yi babu abin da za a yi masa kafani wani dan mayafi ne a jikinsa idan an ja ya rufe kai kafafunsa su fito idan an ja ya rufe kafafu kai ya fito annabi ce ku da ya rufe kan inda kafafun su kuma ku sa ganye ku rufe shi haka duk ya rubuta wancan kaga zai iya yin jihadi kenan kai ko baka da ko ɗaya daga cikin abin da kake so ba to ya zaka kai jihadi kenan da haka sai aka yi imani sai aka yi hijira sannan sai mai biyo baya sai jihadi ya biyo baya imani hijira jihadi haka suke tafiya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim haka Allah ya jiranta su cikin suratul baqara sai ka zo ka tsallake imani baka da shi ka tsallake hijira baka santa ba baka taba yin ta ba sai ka dira kan jihadi da haka kawai saboda jahilcin mu saboda rashin karatun mu sai muka fahimci shi jihadin ma shine ka kunta za a yan uwanka musulmai sai muka fahimci jihadi a mahangar jihadi a wurin yan shi'a ka san tun da shi'a take a duniyar ta tun da aka kafa shi'a zuwa yau babu inda shi'a ta yi gwamnati kuma ta zauna a gargashin waɗansu gwamnatocin da tana gwamnati ta yi fitina a gargashin waɗansu gwamnatocin ta yi fitina tun da can zuwa yau amma babu inda shi'a ta fitar da kafirai sai dai da musulmai ka karanta tarihin shi a gaba ɗaya ɗauko shi al-Khomeini ta yau tun daga lokacin da aka fa gwamnatin juyin juyi hali ta Iran ake zagin Amerika ake zagin Isra'ila amma a jarida ko harsashi ɗaya ba a harba an kashe sojan Amerika ba a tarihin kafur Iran ko harsashi ɗaya ba a harba an kashe sojan Isra'ila ba a tarihin kafur Iran amma kullum za a zagi Amerika za a la'anci abin nan kuma sai ka je birnin New York sai ga inda ofisoshin jakadanci na kasashe daban-daban yake akwai kuma na Iran kuma can kuma in ka zo Tehran kuma akwai ofishin jakadan Amerika kuma a Tehran amma kuma Amerika la'ananniya ce la'ananniya ce in ka je kuma London kuma akwai ofishin jakadancin Iran a can in ka zo Tehran kuma akwai ofishin jakadancin London kuma a nan a Ingila kuma a can in ka je Faransa haka in ka je Rasha haka to ina jihadi ina jihadi yake asalan tun da aka kafa iran a faɗa maka so nawa ne iran ta taɓa fuskantar wata ƙasa ta kafare ta yake su amma kai a dayari ɗinka kana da cewa iran kuma ta fuskanci ƙasar musulmai kuma ta yake su ita ce ina iraki iraki din nan a nan basra take iraki din nan a nan kufa take wurare manya-manya da aka yi gawartattun malamai wurare masu tarihi a musulunci asalan bagada da ma an ɗauke kafital ɗin musulunci daga madina an taɓa kawowa da an aji har zuwa ƙarni na biyar a nan gurin kafital ɗin musulunci yake gaba ɗaya na duniya kuma iran ta yake su ina jihadi ina musulunci ana har kullum abin da iran take cewa ya kamata a kwace makka da madina daga hannun saudiya amma ba ta tunanin a kwace masjid aqsa daga hannun yahudu masallacin da aka yi isra'i da annabi yana hannun yahudu har gobe ba ta tunanin a ji a kwato shi amma tana tunanin ya za su yi masu ɗauko gawar annabi daga madina su mai da ita tehran kawai dan an mayar da mu ba ma karatu yayin da mutane suka zanto jahilai ba sa karanta addini ba sa karanta rayuwa ba sa ko siyasar duniya ba su sani ba sai a banzantar da su a wawantar da su sai su zama ɗansu irin gidadawa kawai zanto bitan gurin kawai sai mutane a zo a sayar da su a sayar da kwakwata su wani kawai yana daga waje yana kamar da remote control a hannunsa yana saitan kwakwalen ku yadda ya ga dama idan ya ga dama allan baku sai allan karbe allan har kawai mutane suka zama haka ana allan baku allan karbe da kwakwalen mutane idan aka ce a fito muzahara sai a fito idan aka ce ga irin takun da za ku yi a muzaharan sai ku yi da kuma ana bi da bidiyo kaset kuma can gurin waɗansu manyan yan boko daga ƙasa dr wane a jami'ar bayero da kuma wane mai bai shugaban kasa shawara da kuma wane mai kaza da wane a gari kaza su kuma waɗannan su ne suke tsara wannan abin da karkashin kasa ku kuma samari ku yi zanga-zangar kuma su ɗauko kamaraman mai bidiyo kaset ya yi rikodin gaba ɗaya su kuma su ɗauka su kai iran kai tsaye ko ta hanyar ofishin jikadanci su ce ga kwangilar da muka yi a ba su dalolin su ɗore ku kuma kun ji yunwa kun ji kishirwa Allah ya baku a can haka za su ce muku su sun karɓi nasu a nan gurin ku kuma kwa karɓa a can akwai yan boko daga ƙasa da dokta wane da wane da wane wanda ya taba rike sakataren gwamnati a jiha kaza da kaza wallahi suna na ƙasa suke tsara wannan tsiyar samari ko ba san abin da suke ba galibi suna san Allah suna san manzansa amma an jahiltar da su jahilci shine matsalar su kuma kafin a jahiltar da su sai kuma da aka kawo musu wata abu shine ta yadda kar su su ilimi na farko dai tukuna aka sa su zanto abokan adawa na malamai duk wani malami wanda zai ce muku Allah ya ce annabi ya ce sai ce muku dagutu da shi amma duk wanda zai karanta jarida ko mujalla sai a ce malam malam haka kawai za a malantar da mutum da rana tsaka shi ne da aka haife shi ba haife shi malami ba tunda Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an a tarihin su kuma ya primary ta boko ya secondary ta boko ya je ya fara jami'a kuma bai karasa ba degree din sa kuma aka kore shi amma babu tarihin yayi makarantar allo babu tarihin yayi HIS babu tarihin ya karanta ahlari ijmawi iziya ba zai iya karanta maka ba sura ɗaya ta alqur'ani gyararra fatiha inda zai mata karatu ka ce zaka bi diddigin sa karatu mai tajwidi sai ka kama shi to balantana ka zo ka ce kana bukatan izu ɗaya izu biyu za a yi jihadi ya kamata a ce ya karance suratul anfal tunda yakin tana magana akan labarin yakin badar ne ya kamata a ce ya karance suratul tauba saboda ita ce suran ma da ta sauka da maganar jihadi tsantsa ya kamata ya karance suratul muhammad dai in zai tafi jihadi cikin tawagarsa akwai munafikai ya za a iya gane su suratul muhammad kuma ta tona musu asiri ta bayyana su ya kamata ya karance suratul munafiqun dan ta kara fallasa masa munafukai. ya kamata ya karanta wato ainihin suratul a'raf dan ya ga gurmayar da annaba suka yi dan ya dauki salo irin nasu fatashabbahu in lam takunu mislahum in tashabbaha bil kiram falahu ba zai zama su ba amma ya zai dan kwatanta ya kamata ya karanta suratul hud ya ga dauki ba dadi na annabawa da mutanansa ya karanta suratul shu'ara ya ga dauki ba dadi na annabawa da mutanansu ya kamata ya karanta suratul baqara akwai jihadi a cikin ta suratul ali akwai jihadi a cikin ta amma yanzu idan ka zo ka ce masa zano mun sura bakwai ɗin farko kawai sura bakwai ɗin farko wacce ce ta farko zuwa ta bakwai ba tare da inda inda ba zai iya kaiwa ba wai karanta maka ce ba amma kuma sunan shi malam tunda mu malanta a kasar mu abin da ake bukata kai rawani da katan kandirin ka da menene da aljajubba baka shikenan ka zama malam sai a fassara ka shikenan sai a ne ai malam ko sunan ka ba a faɗa idan an jima can kuma za ta radiyallahu anhu kenan fa tsiyar da ake kenan a nan kasar aka dade aka dade sai waɗansu kawai sai radiyallahu anhu aka dade aka dade sai waɗansu sai ai ai shi kansa wannan hoton naka yana maganin ciwon kai a duka shi kenan an shiga shirka galibi wallahi tsayar da ake kasar dan waɗansu daga haka suka fara hotunan malamai malam wani ai ba kaza ai fasta shi alika ai mina ne sai aka zo ana lika fasta a cikin gida sai a ce wai idan an lika ma gidan ba zai faɗo ba kaga an shiga shirka kenan alika cikin mota ta ce mota ba za ta kone ba ai kaza wani ma zai ce duk wanda ya ganshi zai shiga aljanna ai ta tsiya kaga shi wannan din da aka ce malam aka malantar da shi haka kawai da rana tsaka sai zo ce wai duk wanda ya san annabi in ya ganshi ya san shi annabi wai yayi kama da annabi wai haka masa ta halitta kaga nan gunin ya zagi annabi bai sani ba ya yarda in mutum ya da wannan kuma ya tafi can gurin saboda dai annabi farin balarabe ne shi ko bakin fata wulik ya munana annabi annabi ba tsage a fuskarsa ko daya shi ko da zube dama da hagu kuma yace annabi ba haka wai sun yi kama da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ribatan shi ba dogo ba shi gaji ba gajere ba shi ko wancan gajere kuma a ce wai sun yi kama da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi aka yi masa na ayoyin alqur'ani mala'ika jibril shine amin alwahi da yake zuwa wajensa wannan ko abin da aka wa annabin wahayi in ka kasa shi kashi goma ba shine izu goma ba bai haddace ɗaya ba a izu shida kai ka ɗauki wato izu shida kenan wato bai haddace izu shida ba cikin alkur'ani wa ma kawai dan tsiya wasu a ce wai ai yayi kama da annabi wai duk wanda ya ga annabi ya gaishe wasu yi kama da juna kawai dan tsiya to duk wannan me kawo wannan jahilci ya kawo wannan kalma ta karshe da zan faɗa mana bayan na nuna mana illar jahilci da falalan ilimi ya kamata mu san cewa ilimi kuma na cakuɗa da tarbiyya har kowane lokaci ilimi ana cakuɗa shi da tarbiyya haka annabi ya tarbiyyanci mutane ga ilimi ga tarbiyya a taron su da juna shi yasa masana da idan sun ce tarbiyya suna nufin ilimi akwai lokacin da za su faɗi ilimi kuma suna nufin tarbiyya daga baya ne aka rarrabe su da juna ya kasance kamar ilimi an bar shi daban kuma tarbiyya daban amma ka'ida ilimi da tarbiyya dan juma ne da dan jummai haka suke tare da juna ba abin da ke raba su idan an ce tarbiyya kuma shine cikin abin da mutum ya karanta na ilimi ko aka karantar da shi na ilimi ya rinka ganin kimar abin sama da komai da haka yana kokarin aiwatar da abin a aikace dole malamai su sha wahala yanzu wajen kokarin haɗa kan tarbiyya da ilimi cewa abu ɗaya ne tunda an riga an raba su a da saboda wani dalili ko na saukin karantarwa imma saboda wani dalili na makircin da turawa suka so su shigar suka bambance tsakanin ilimi da tarbiyya daga baya kenan amma a da can malamai da suka wawware da juna wannan ta fuskar istilahat ne kawai nasu amma daga karshe turawa sun ribanci wannan kwarai wajen bambance ilimi da tarbiyya amma mu a musulunci tare suke da juna ilimi tarbiyya tare suke da juna ba a gama saukar da alkur'ani ba a kaɗan za a saukar da shi ɗin kuma sai a sa mutane su yi aiki da shi kafin a sake ɗora wani kaga ilimi tarbiyya kenan kuma annabi dan nuna mutane tarbiyya a aikace baya kyale kowane irin abu ya wuce ba tare da ya faɗakar ba in an yi abin da ba daidai ba ya nuna in ya kama ya yi fushi ya nuna fushinsa in ya kama kuma ya ba abin da taushi taushi kuma dai koya sai an gyara kafin a wuce to dole abu ilimi da tarbiyya tare da juna ma'ana ilimi tare da aiwatar da shi a aikace a irin wannan da in mun yi haka sai mu zanto masu gaskiya a cikin maganganun mu da ayyukan mu sai mu zanto masu adalci ta yadda ba za mu zanto azzalumi ba sai mu zanto masu daidai ta yadda ba za mu zanto masu algushu din juna ba idan har muka gyaru to babu wani azzalumin da zai zo ya hauka mu kuma ya saltsana mu amma yanzu abin da yasa azzalume suke dan mu su ci mutuncin mu irin yadda suke so su ci mutuncin addinin mu mu da ya kasa mu ma mun riga mun zama irin su Allah kuma ya riga ya faɗa cikin suratul an'am wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan ma kanu yaksubun dama haka ne sai mu ɗauki azzalumai sai mu ɗora akan azzalumai yan uwansu saboda tsiyar da suke su na kasa sai a ɗora musu kuma azzalumai yan uwansu da saboda haka da zaran malamai sun bayar da hankalinsu wajen ilimi da tarbiyya kuma jama'a sun ba da haɗin kai wajen koyon ilimi da tarbiyya kowa yadda ilimi shine kan gama saboda komai da tarbiyya a haɗe ana aiki to bi iznillahi ta'ala gyara zai iya faruwa kar mu taba tsammanin cewa za mu iya kawo gyara bayan an riga an daɗe ana wannan farna mu kawo gyara cikin kwana cikin shekara ɗaya shekara biyu shekara biyar ba za ka yi kawo gyara a wannan ƙasar ba sai dai kana da daman ka fara daga yanzu isra'ila kafin su kafa ƙasar su mafarkin kafuwar ƙasar ya faro tun kafin suka bada shekaru hamsin da suka yi shekaru arba'in da kaza suka cimma gurin su kafin shekara hamsin ta kare sun kafa daula fulanin din shekara hamsin aka yi aka tun suna cikin shekaru arba'in da wani abu to a yau musulmi ba mu da fulanin din mako daya mako ɗaya sati ɗaya ba mu da planin din a rubuce cewa me muke so mu cimma ta fuskar siyasa me muke so mu cimma ta fuskar iyo haka daga baya kuma yazo ya kwanta to kaga mai tsari ma ya ɗauki shekara 40 yana yi kafin ya cimma nasara ballanta na kai mara tsari ya zaka nasara cikin shekaru arba'in. hanyar da zanga zanga hanyar rigima wannan ba ita ce hanyar cin nasara ba domin yadda za a yi ta ci nasara yawan sojojinka ko yawan mabiyanka ba shi zai sa ka ci nasara ba sai in mabiyan nan suna da tsari amma yanzu ka hada mabiya a ce yanzu kowane malami daga cikin malaman da ake ganin shahararru ne zaka samu wani na da mabiya misali dubu ɗari wani na da mabiya dubu ashirin wani na da mabiya dubu talatin amma cikin dubu talatin din nan wane ne wanda yake da wato ainihin makami guda